Korintiyawa ta ɗaya Sura goma sha ɗaya Ku bi gurbina, kamar yadda ni nake bin gurbin Kiristi, ɗa'a cikin sujada, ina yabonku saboda kuna tunawa da ni a cikin kowane abu, kuna kuma riƙe da koyarwar yadda na ba ku. To, ina so ku gane cewa shugaban kowane namiji Kiristi ne, shugaban mace namiji ne. Shugaban Kiristi kuma Allah ne, kowane namijin da ya yi addu'a ko annabci da kansa a rufe, ya jawo kunya wa kansa, duk macen da ta yi addu'a ko annabci da kanta a buɗe kuwa ta rena kanta, ya zama kamar an aske kanta kenan. in mace ba ta so ta rufe kanta, to, sai ta aske gashinta, in kuwa abin kunya ne mace ta yanke ko ta aske gashinta to, sai ta rufe kanta, namiji kuwa bai kamata ya rufe kansa ba, da yake shi kamannin Allah ne, da kuma darajar Allah, amma mace dai, darajar namiji ne, gama namiji bai fito daga mace ba, sai dai mace ta fito daga namiji, ba a kuma halicci namiji don mace ba, sai dai mace don namiji, don haka, saboda wannan da kuma saboda mala'iku, dole mace ta ɗaura wani abu a kanta, Duk da haka, a cikin Ubangiji, mace ba a rabe take da namiji ba, namiji kuma ba a rabe yake da mace ba, kamar yadda yake mace ta fito daga namiji, haka kuma aka haifi namiji ta wurin mace, sai dai kowane abu daga Allah yake, ku kanku duba mana, ya yi kyau mace ta yi addu'a ga Allah da kanta a buɗe? Kai, yadda halitta take ma, ai, ta koya muku cewa in namiji yana da dogon gashi, abin kunya ne a gare shi, amma in mace tana da dogon gashi, ai, daraja ce a gare ta, gama an ba ta dogon gashi saboda rufe kanta ne, in akwai mai gardama da wannan, to, mu dai ba mu da wata al'ada, haka ma ikkilisiyoyin Allah, cimar Ubangiji, game da umarnan nan dai, ban yaba muku ba. domin taruwarku ba ta kirki ba ce, ɓarna ce, da farko dai, na ji cewa sa'ad da kuka taru a matsayin ikkilisiya, akwai tsattsaguwa a tsakaninku, har na fara yarda da zancen, ba shakka dole a sami bambanci a tsakaninku don a nuna wa Allah ya amince da shi a cikinku, sa'ad da kuka taru, ba cimar Ubangiji kuke ci ba, gama da kuke ci, kowa yakan ci gaba ba tare da jiran wani ba, wani ya zauna da yunwa, wani kuma ya bugu, kai, ba ku da gidajen da za ku ci, ku sha ne, ko dai kun rena ikkilisiyar Allah ne, kuna kuma walaƙanta waɗanda ba su da kome? Me zan ce muku, in yabe ku ne game da wannan? A'a, ko kaɗan. Cimar Ubangiji Gama abin da na karɓa daga wurin Ubangiji, shi nake ba ku, Ubangiji Yesu, a daren da aka bashe shi, ya ɗauki burodi, bayan ya yi godiya, sai ya kakkarya ya ce, Wannan jikina ne, wanda yake dominku, ku yi wannan don tunawa da ni. Haka kuma, bayan cimar, ya ɗauki kwaf, yana cewa, Wannan kwaf ne sabon alkawari a jinina, ku yi wannan a duk sa'ad da kuke sha don tunawa da ni, gama a duk sa'ad da kuke cin wannan burodi, kuke kuma sha daga wannan kwaf, kuna shelar mutuwar Ubangiji ne har ya dawo, saboda haka duk wanda ya ci burodin ko ya sha kwaf na Ubangiji da rahin cancanta ya yi laifin wulaƙanta jiki da jinin Ubangiji kenan. dole kowa ya bincike kansa kafin ya ci burodin ya kuma sha daga kwaf ɗin, gama duk wanda ya ci ya kuma sha ba tare da fahimtar jikin Ubangiji ba, ya ci ya kuma sha wa kansa hukunci ne, shi ya sa da yawa A cikinku ba su da ƙarfi, suna kuma da rashin lafiya, waɗansunku kuma sun riga sun yi barci, amma inda za ku auna kanku sosai, da ba za ku shiga irin hukuncin nan ba, duka da haka, sa'ad da Ubangiji ya hukunta mu, ana yi mana horo ne don kada a ƙarshe a hallaka mu tare da duniya. Saboda haka, 'yan uwana, sa'ad da kuka taru don ci, ku jira juna. in wani yana jin yunwa, sai ya ci abinci a gida, saboda in kuka taru, kada yă jawo hukunci, sa'ad da na zo kuma zan ba da ƙarin umarnai.